Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai nazari ne kan ci gaban da aka samu a bangaren wasan damben gargajiya. Wasan damben gargajiya na daga cikin wasannin da a da ake yin su domin nishaɗi ko neman suna ko kuma nuna jarumta musamman a ƙasar Hausa. sai dai lamarin ya sauya inda a yanzu wasan ya zama sana'a da mutane da dama ke amfana da ita kama daga su kansu 'yan wasan damben da masu shirya wasannin da kuma masu sana'o'i daban-daban da ke amfana da wannan wasa na dambe aminu kaura goji shine shugaban kungiyar dambe ta najeriya ya ce akwai sauye-sauye da dambe ya samu a yanzu lamarin da ke tabbatar da an samu ci gaba kuma yanzu 'yan wasan dambe suna samun kuɗi ba kamar na baya ba domin har albashi ma mai kyau gare su a wannan lokacin damben gargajiya dambe ne wanda yake shi ne wasanmu na gargajiya mu kasanmu najeriya wanda kuma kowa ya sani inda mutum na kallon shi yau da gobe yau da gobe ya san da cewa zuwa wannan lokaci dambe ya samu albarka kuma ya samu ci gaba saboda dalilin da ya sa na ce maka ya samu ci gaba mu mu ne kungiyoyin dambe ke dauko dan dambe idan muka dauki dan dambe muka bashi dubu ɗari to ina sa ran kila wata zai yi ko ko wata biyu wani ma sai ka jingar da shi wata uku a dubu ɗari saboda yanayin abin da ake samu din bai ishi abin da za a biya su ba a biya musu kudin daki a biya musu kuɗin magani amma hakanan dai da daɗi da ba daɗi muka ci gaba da riƙo Allah ubangiji ya kawo yanzu dambe yayi albarka saboda yanzu a cikin harkar dambe karamin mai ɗauka karamin albashi shine mai ɗaukar naira dubu uku da saba'in irin su dogo mai takwasara irin su alƙanin bello suke ɗaukar naira dubu biyar da saba'in to ashe ko kaga lalle lalle za mu yi bugun gaba kuma zamu mu yi nuni da cewa lalle insha Allah dambe ya samu ci gaba. to koya su 'yan wasan damben a wannan lokaci ke kallon irin wannan ci gaba da shugaba aminu kaura goje ke cewa an samu suna na alasan inkiya ta garkuwar bagon 'yan sanda da musu mana iyalan mamman 'yan sa'in na kodon ba ko faɗa ko mu kwana bayan kanta kai gaskiya damba yanzu ta zo da ci gaba sosai da 'yan damban da sun yi damban asiri ake jagome amma yanzu ake damban kuɗi dan yanzu an damban za ka gaya damban dubu ɗari dubu hamsin dubu ɗari biyu yanzu to ga kuma babban ci gaba ya zo wannan warriors sun sun ƙara shigowa eh hatta kai ma yanzu to dan damba fa abin da yake ɗauka wani yana ɗaukar ɗari biyar wani 300 wani 400 ga allowance din 110 wani 170 eh to yanzu ba kowane mai aikin gwamnati yake samu wani ba dan ba ta samu ci gaba sosai yanzu ni suna na dai bagon alkawaji bangaren guruma da wanda an kaifa a birnin kebbi ba gudun local gwamnati bagon alkawaji kenan wanda an kaifa kawoji in ga alama za mu samu ci gaba saboda da ma akwai ci gaba amma ba ɗaya ke da na yanzu saboda ai kaga da ban cewa ba a albashi amma ba a cika ba to amma yanzu in ga yawancin rai mutum zai daɗe shi na ta fama suna na garkuwan duna gaskiya yana buga a bangaren kudu ne dan yanzu gaskiya ta kawo ci gaba gaskiya yaro dai matashi iri yana da gidan kanshi ko yana da mota na gidan shi ko yana da fili na kanshi kawo ku idan ba ci gaba sanin gidan dan kande tsohon dan wasan damba ne da ya suna kuma a yanzu yana cikin masu horar da 'yan wasan damba a najeriya ya ce an samu ci gaba sosai amma da gwamnati da kamfanoni za su ƙara shiga cikin harkar da ci gaban zai fi haka da kungiyoyi da 'yan dambe da mu tsohon 'yan dambe wannan ta ana yi da mu gwargwado alheri muna samu na da za mu ci mu haka mu asiri mu taimaka ma da wanda da shi da wanda bai da shi mu taimaka ma iyayenmu da iyayenmu da iyalanmu dambe ya samu karuwa tun yanzu kaga dan dambe ko an buge ka ko ba a buge ka ba sai an ɗauki naira dubu talatin an baka to kaga a takaice yan dambe sun samu ci gaba amma mu abin da muka so fafan da muka so mu ta yi ga 'yan dambe muna son gyara a wurin su don Allah su taimaka su gyara irin shaye-shayen nan su rage su natsu su zama mutane mutum wannan hudu da ka shigo ka yi kokari ka kulla wani abu saboda in kai ne ba kai bane gobe mu abin da muka so gwamnati ta shigo kamfanonuka su ƙara shigowa da sauran abubuwan 'yan jaridu da komi da komi da muke tare da su abun na kara daga abun ne ya kara kaimi ya ci gaba saboda in ba wannan ba wannan ba da za'a dole sai wani ya tallafa mu wani wanda zai ci gaba su ma wasu masu sha'awar kallon dambe sun yaba da nasarorin da aka samu a wannan lokaci. sunana dan buga garkon tafi da argungu ina goyon bayan gurmaɗa ne to a halin gaskiya dambe yanzu akwai ci gaba al'adar mu ta hausa fulani ba mu da wata wasan gargajiya wata rage kamar wasan dambe ita ne ta rage mana so kuma ita ne yaran mu za su samu dubu ɗari dubu hamsin ɗari biyu ɗari biyar haka ci mota ka ci mashin to kaga mu ci gaba ne a wajen mu masu dan da suna yi saboda su yi suna ne su ko masu damban yanzu yara ne yaran zamani suna yi saboda su samu kuɗi ne sunana aisha muhammad ina bayan arewa ta gaskiya gaskiya akwai ci gaba sosai ci gaba mai da dama ma to gashi nan dai komai yanayin na da ba iri ɗaya bane da na yanzu komai ya canza damben ma ya canja tsare-tsaren da aka ɗauko na yanzu da na da ba ɗaya ba ne. Kiɗin baleri arinan mafara duna kiɗin ganaka ya wuce dambe wanda da koko yi gari aka yamma. To ko waɗanne irin tsare-tsare ne ƙungiyar damba ta Najeriya ke shiryawa don ganin ta shigo da su cikin wasan? Ga abin da shugaban ƙungiyar Aminu Ƙaura Goja ke cewa. Muna nan kullum cikin ƙara gyara muke, kullum cikin ƙara sake tsari muke. gargajiyar nan dai ba za mu bari ba a batta dole ne ita ce tushe ita ce sallah amma muna so a samu ci gaban da kwallo ta samu kamar yadda yan kwallo ke shiga duniya suna kwallo kuma suke samun sapota yan kallo to haka mu ma muke takama da damben nan insha Allah zai zama haka a halin yanzu kowane mai gidan dambe da ka sani yana jama yan dambe kunne akan shaye-shaye kuma muna hana su har doka ma ta kama muke sa musu idan muka gane ka kana shaye-shaye to a cikin albashin din da ake baka za a cire maka wani abu don saboda ka ji zahi ka daina shaye-shayen shi yasa kake ganin cewar kamar yadda ka sani yanzu haka ma makaranta na nan muna gina state daban-daban wanda za a ɗibi 'yan damben nan su ci gaba da karatu saboda su samu ilimi kuma suna karatun ana biyan su albashi to ka ga ashe in allah da dambe ya ci gaba ga makaranta inda za su shiga su yi training su karatun alkur'ani islam ga inda za su yi karatun boko ga kuma inda za su je su sauka lokacin training din dambe su je su training din dambe to ka ga ashe dambe ya samu ci gaba kuma ina kara kira kira ga jama'an Najeriya wannan wasan dambe su sani wasanmu ne na gargajiya su diba tsaf su diba su ga inda ake kokowa a Nijar akwai gwamnoninmu wanda suke makwataka da Nijar za ka ga in ana kokowa sama da gwamna uku ko hudu na Najeriya ya je kallon kokowa to abinda muke so mu ma damben gargajiya da sarakunan gargajiya da gwamnoninmu su rika zuwa kallon nan don saboda su haɗu ƙarfi da ƙarfi a haɗa gwamnati ta shiga a samu ci gaba. Aliyu Muhammad ɗan jarida ne mai sharhi kan wasan dambe shi ma ya ba da sauye-sauyen da aka samu a wasan dambe a yanzu. Yanda dambe ta ci gaba bambancin ci gaban damben yanzu da kuma da shi ne da ɗan dambe ba shi da albashi. To amma yanzu za ga ɗan dambe ya samu albashi da a wannan kara da suke ɗora wannan zare din za ga sai an sa kwalba an sa menene an sa wani abu da wanda zai jiyo mutum ciwo amma yanzu wani sa idan ka kalli dan damba ma ba za ka gane shi ba a fuskarsa za ka ce wani eh, wani mutum ne wanda yake ko yana babban kasuwanci ko abin da ya kama da haka yanzu kenan amma da in ka kalli dan damba za ka in ka kalli za ka ganshi kaman wani barawo ko na saboda an bubbuke shi a fuskar duk fuskar saraunuka amma yanzu babu wannan sannan eh, ta fannin ci gaba kuma wajen samun alkhairi shine za ga yanzu dan dambe eh, mota hawa yake shiga zaka kamar yadda yan eh, wasa na kwallon kafa suka zama salibi daga dan wasa da motar zai zo dan wasa da motar sa to haka yanzu yan dambe za ga dan dambe ya zo gidan wasa gidan dambe da motar sa ya tube ya shiga gidan dambe kaga an samu ci gaba akan da yanzu sannan abu na biyu a su yan dambe da suke ake ganin suna harka shaye-shaye yanzu akwai ci gaba da aka samu na kungiyoyin na dambe sun suna sa ido sosai wajen wannan bangaren shashe idan ga dan bai yana yawan shaye-shaye za ka ga an sa masa doka an tsaye da shi wato za a bashi kamar suspension kamar na sati biyu ko uku wanda ba zai buga wasa ba kuma a ce kaga dan dambe zai kamar sati uku bai buga wasa ba shi a wajensa ba karamin illa ba ne to wannan shine ci gaban da aka samu a yanzu maimakon da wai jama'a bai ga damben shago bana da sauran kallo wanda bai ga damben shago bana da sauran kallo mutum yana da aiki baya ya ta zaka duniya kama ba zo ba kama zuwan ka ga aboki ko ya ƙaura ba a gabar ko ya haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu, Ibrahim Tukur ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.